Rabuwa ce sanadi. Babi na uku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bayan kwana biyu, a tsakanin yau ma, Malam ya fita gona, Gwamma ta aike ta rafi wajen karfe hudu na yamma. Ta ɗau bokitin ta tafi, da ɗan nisa sosai, haka ta je zuwa wajen rafin, ta ga yara burjik, daga gefe ta tsaya tana ɗiban nata ruwa Wata daga cikinsu ta zo, ta ja kan hansai, Ke wa ya baki izinin ɗiba? Bayan kin ga ana faɗa. sai ta ce, to ni meye na da ku? Fitsararriyar yarinyar ta ce, to duk nan na riga kowa zuwa, kuma ba wanda zai ɗiba sai ni. Hansai ta ce tabɗi. Kande ta ce ma Hansai, Sahura fa 'yar gidan mai gari ce fa. Hansai bata saurare su ba, ta ɗiba ta juya. ji tai an jefar da bokitin juyowarta ta ga sahura na huci sai za ta yi magana sahura ta kama ta da faɗa da yake sahura ta da yake sahura ta fi hantsai ƙarfi ta jefar da ita a ƙasa santsin ƙasar gun ya ja ta ta ji ta cikin rafi tun jin. kake ji ƙarar faɗawarta yaran gun duk suka saka ihu idanuwan sahura suka raina fata Hansai kuwa sai ihu take, duk ta sha ruwa. Daidai lokacin Muntari ya taho, yana zuwa ya ce, Ke Sahura, har yanzu aiken ne? Ga inna tana neman ki. Ganin suna kuka ya tambaya. Dije ta ce, Sahura ce ta wulla hansai rafi. A kiɗime ya yi wajen, ya ganta har ta daina motsi. Cikin ruwan ya shiga ya ɗauko ta, ya fito da ita gefe. Yaran duk suka zagaye shi. ya danna cikin hantsai ruwa sai fitowa yake amma duk da hakan bata farfaɗo ba haka ya ɗauke ta yaran suka bi shi a baya malam da ke zaune sai faɗa yake ba na ce a daina aikin hantsi rafi ba haba gwamma me baki bakiya ji ne gwamma da ke zaune ta haɗa rai haba malam wai duk yaran garin nan ta fi su ne da a ce ba za ta je ba Malam ya ce, "Eh, ta fi su. An ce tun ƙarfe huɗu har yanzu shida daidai babu alamarta." Jummai ta ce, "Malam, Malam ni ma hankalina bai bani lafiya ba." Sallama aka doka, Malam ya ansa. Muntari ya shigo da hansi a hannu. Jummai ta ce, "La haula, me ya same ta Muntari?" Ya ce, "Ai faɗa wai suka yi a bakin rafin ita da Sahura." shi ne ta faɗa rafi. Kuka Jummai ta sa, ta ta ƙanƙame hansai. Malam ya ce, Muntari, na gode sosai. Bayan fitarsa, ya dawo kan gwamma. Kin ga abin da ake gudu ko? Gashi, kin gani dai da idonki ko? Daki ya shiga, ya fito da magani. Ya sa a hannunsa. Ya ba wa hansai, ya shafe mata jikinta. Ya sa Jummai ta ɗan gasa jikin hansai. Haka dai suka yi ta treatment ɗinta sai wajen ƙarfe tara ta farfaɗo. Tana kuka, yau a ɗakin Jummai ta kwana. Washe gari da ƙyar ta taka saboda yadda ƙafar ta ke ciwo. Sai da sai da aka gasa ta da ruwan zafi sannan ta sa musu ida. Muntari ne ya shiga shi da sahura da leda a hannu. Yayya jikin Hansai sannan ya umarci sahura da ta ba wa Hansai haƙuri. Ba don taso ba, suka tafi. Yau kwana uku kenan, kullum Muntari sai ya zo duba Hansai, kuma ya zo ya ja ta da hira. Shaƙuwa ce sosai ta shiga tsakaninsu. Sosai, bayan warkewarta, sai Muntari ke zuwa yana biya mata karatu. Irin su hadisi, sira, ƙawa'idi, alƙur'ani da tauhidi, da dai sauransu. Da yake, da da yake ɗan ƙarami, ɗan shekara goma, an kai shi makarantar almajirai ya yi shekara ɗaya, sai aka dawo da shi ya shiga boko, kuma da ya dawo, ya ci gaba da ɗaukan karatu gun malamin makarantarsu. Haka ya fara koya mata da amincewar malam, ba haka gwamma ta so ba. Da yamma karfe huɗu yake zuwa a sauran gidan su Hansai ɗin. Yana da ƙwaƙwalwa sosai yaron. Ya fara mata har da har da na bokon sosai kuma take ganewa kullum kuma sai ya zo da kayan kwalam ya bata daga baya ma sai sahura ta zo shi ma ya haɗa su yana koyawa haka dai rayuwar hansai ta kasance yau fari gobe baƙi cikin wata safiyar laraba gwamma ta haihu ta samu mace tunda ta haihu bayan an yi suna yarinya ta ci suna khadija suna kiranta dije sai ya zammana Duk wani aiki hantsai ake yi wa, wanda ma ya fi ƙarfinta, ga yawan dukanta da Mudi ke yi, ya yi ta mata wasan banza, sai idan ta gan shi ta gudu ɗakin Jummai. Bayan shekara huɗu, wani busa ne ke tashi a tsakanin duwatsun da ke wajen hantsai, ke busa shi tana murmushi, ta ci irin kwalliyarsu ta ƙauye masha Allah. Hansai ta ƙara girma, kinta ya taɗa fitowa. Duk da ban taɓa siffanta muku ita ba, amma ta ƙara yin kyau sosai. Hansai, 'yar farar yarinya, ita ba irin gauɗin nan ba ce ba, ita kuma ba za a kira ta baƙa ba, tsaka-tsakiya ce, 'yar luwai-luwai da ita, ba ta da ƙiba sosai, sai dai Allah ya hore mata hips, tun ma ba ta ƙara girma ba kenan. shi yasa Jummai take ta hijab ta sa domin ta san tana da baiwar da ɗaukacin mata ke so kuma hakan shi ne ya kamace ta duk da yaran ƙauyen kamar ta wasu ba sa yawo da mayafi sam sai in ka ganta ba za ka ce za ta yi ƙarfi ba komai a sanyaye take yin shi siririyar fuskarta wadda Allah ya wadata ta da ɗan dogon hanci siriri da bakinta madaidaici, sai gashin ido da suke zara-zara, dogaye, tamkar ta sa iya lashes Idan ka kalli jikinta, duk gashi ne a jiki, sai dai ba ta da yawan gashi. Kai, tana daidai da na fatar jiki, amma gaban goshinta cike yake da gashi, a kwance luf-luf, hansai kenan. Muntari da ke saman bishiya yana murmushi shi kaɗai. Ya ɗago da idonsa. Anya Hansai, duk ƙauyen nan akwai mai kyan ki kuwa? Dariya ta yi. Dariya ta yi. Haba dai, ka daɗa bincikawa. Ya ce to ni dai masoyiyata ta fi kyau. Tun bayan shekara ɗaya kenan suka fara soyayya shi da Hansai, wanda kowa ya sani a garin. Kullum nan ne wajen hirarsu. su. ci gaba ta yi da busarta. Ɗan ɗagowa ta yi, ta kalli saman bishiyar. Lokacin mintari ya juya. Kallon Muntari ta yi a zuciyarta, tana son sa. Domin ya taimake ta a rayuwa, ya sanar da ita ilimi da yawa, ya taimake ta sosai. Magana ya yi, firgigit ta dawo daga duniyar da ta tafi. Tare da jin kunya, da gudu ta yi hanyar gida. Garin Abuja. A daddaure Zubi ta shigo da motarta, ta faka a tafkeken filin gidansu. Rubi da ke bayan motarta, ta fito a zafafe suna hararar juna, kowacce ɗauke da jaka suka yi ainihin cikin gidan, wanda ke ɗauke da tafkeken falo, wanda ke ɗauke da ƙofar shiga fat guda hudu. Falon da ke tsakiya wanda yake a cycle ga manya wanda yake ɗauke da wasu manyan kujeru. Shigar su Zubi Falon kowacce ta yi fat nasu. Kowacce ta shiga fat ɗin nasu. Wani falo ne shi ma again ɗauke da kujeru lintsima-lintsima. Ɗakin mama ta shiga. Hajiya Khadija tana zaune bakin tamkeken gadonta wanda ya malaye babban ɗakin ta zauna kusa da ita. Mama ta ce Zubi har kun dawo ne? Eh wallahi mama gashi yunwa nake ji. sai dai kuma raina a ɓace yake. Ta yi tsaki. Wallahi mama, wata ran sai na fasa bakin Rubi. Mama ta ce haba ke, ba kya rabo da faɗa. Rubi aikin san ba ta da faɗa. Dama, dama su me kika ce ne, da sai na yarda da ke. Mama wai akan driving, yarinyar nan za ta min rashin kunya? Don ta ga ita ce babba? Allah ni ban so dadi ya haɗa ni mota da ita ba. Daidai lokacin Sadi ta shigo, tana rawa. Mama ta ce, Har abada dai Sadi, ba kya rabo da shirme. Sadi ta ce, Mama, wallahi waƙar ce da daɗi. Nan ta kalli Zubi ta ce, Ya Zubi, me na ji kina cewa ne? In dai zancen mota ne, wallahi mu haɗu mu <laughs> haɗu mu je ga dadi, kowa ya sai mai ɗaiɗaya. Ta yaya za a ce kamar mu, kowa sai a ce su biyu ne a mota ɗaya? Jiya fa haka sai da Sumi ta lalato motar ta dawo, bayan na hau ta ce ni na lalata ta, har sai da Umma ta yi min faɗa. Zubi ta yi tsaki, gaskiya ya ruma, ta huta ita kaɗai da motar ta. Mama ta ce to sai ku yi haƙuri, ai Ruma dai yayarku ce dole a ba ta girmanta. Girmanta, ɗan fita Zubi ta yi. ta tafi babban falo ta zauna tana kallo Rabi'a ce ta fito daga nata falon ita ma ta zauna Zubi ta ce an ci Rabi'a ina gajiya ba ta yi mamakin jin yadda Rabi'a ta gaishe ta ba tamkar ba matar babansu ba lafiya ta ce da dai da dai matan gidan da 'ya'yan suka fito suka yi birjik a falon gidan Alhaji Tanko kenan Alhaji Tanko babban ɗan siyasa ne da ya yi shura, mazauni ne a garin Abuja, yana zaune a Maitama, yana da kuɗi na fitar hankali, yana ɗauke da muƙamin Minista na Kuɗi, yanzu hakan yana da matan aure guda uku, Hajiya Khadija ita ce matarsa ta farko, tana da ‘ya'ya ‘ya'ya da shi, Rumar Sa'u Ruma kenan, ita ce babba. sai Zubaida, Zubi, sannan Sadiya, Sadi. Wannan su ne na ɓangarenta. Sannan Hajiya Karima ita ce matarsa ta biyu. Ita ma tana da ‘ya'ya da shi. Rubayya, Rubi kenan. Ita ce babba a wajenta. Sai Sumayya, Sumi kenan. Ita ce ke bin wannan. Su ne iya ‘ya'yan nata. Sai amaryarsa, da ya auro shekara biyar kenan. Tana da ‘ya'ya da shi. Khalil shi ne babba, sai Mubarak. Duk a gidan, Ruma ce babba mai shekara ashirin da biyar, sai Rubi mai shekara ashirin da uku, sannan Zubi mai shekara ashirin da biyu, sai Sumi da Sadi sa'anni ne suna shekara ashirin. Sumi ta ba wa Sadi wata biyu da haihuwa, sai Khalil ɗan shekara hudu, sannan Mubarak ɗan shekara biyu. ‘Yan gata ne sosai, suna jin daɗinsu. son ransu ga kuma gadara da taƙama shigar hantsai gida yasa Gwamma ta kwaɗa mata murfin kwano a ƙafa take ta dafa Gwam tana kuka Gwamma ta ce wallahi Hansai za mu sa ƙafar wando ɗaya da ke. Kin gan me a gari? Ba mai aurenki? Duk sa'anninki an aurar da su? Hatta ita, tsaharon, an kai ta ɗakinta. Amma ke fa, kina nan shekara goma sha huɗu, goɗe-goɗe da ke, duk ba sa'anninki sai wanda kika girma. Kullum sai aukin sa hijabi tamkar matar lima. Ke ga malam ya tsaya miki, wai sai kin gama makarantar gaba da firamare ake cewa komi? To a yi dai mu gani, duk ran da aka fara saka ki a waƙa ai ma ji. Ni ɓacen da gani, kar na ɓallaki na ƙara shaƙafar taki. je ki min wanki tana ɗingishi ta tafi Jummai ta fito lokacin ita ma Allah ya ba ta ciki ta kusa haihuwa ta ce haba yaya saifa. tana ƙoƙari miji kuma ai lokaci ne kuma ai ɗan gidan mai gari ne ke santa kin ga kuwa ai lokaci muke jira gwamma ta ce ayi dai mu gani ba dije ce ta shigo yar shekara huɗu Gwamma ta kamo ta ta ce, ‘yar lele, ina kika je?’ ta ce rafi, kamo kifi. Da sauri ta rufe bakinta, jin muryar malam da ke ƙoƙarin ya shigo. Ta ce ke yi shiru, kin san malam baya so. Yi maza shiga ɗaki. sai da ƙafar take ta jini wajen da gwamma ta wulla mata murfi. Daga gefe sai kuka take yi, ga yunwa da ke ɗibarta. ta ce mama gwamma, zan ɗauraye ƙafata jini tace dan ƙaniyarki sai da kika ga malam zaki ce haka to ba za ki wanke ba gulmammiya kawai Jummai da ke kusa da ita tace Hansai zo na ɗauraye miki sai ki ci abincin da gudu gwamma ta taso ke kar ki taɓa ta domin salon munafurci ne malam da ke shigowa yace a'a me haka nan kuke yi cirko cirko suka ƙara tsayawa cirko-cirko, Malam ya ƙaraso yana